taron da ya mai da hankali ne wajen tattauna dabaru da hanyoyin bi domin cimma kudurorin ci gaba mai dorewa da kasashen duniya suka rattaba hannu a farkon wannan shekara a ƙarƙashin kularo majalisar ɗinkin duniya Daftarin shirin na SDGs mai kunshe da kudurori goma sha bakwai da suka hada da yaƙi da fatara da samar da kyakkyawan muhalli da kiwon lafiya da shugabanci na gari da kuma wanzar da zaman lafiya da tsaro na zaman ci gaba na aiwatar da shirin MDGs da ya zo ƙarshe a bana. A jawabin rufe taron ajiya mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshimbajo ya ce. Some of the key sustainable development goals relate to the social sector which is very much in tandem with the priorities in our social intervention program. Wasu daga cikin ƙudurorin ci gaba mai ɗorewa sun dace da wasu tsare-tsaren gwamnatinmu na farfaɗo da walwala da ta da kuma da tattalin arzikin Najeriya da ke cikin mawuyacin hali halin yanzu. Dangane da cire tallafin mai kuwa, Farfesa Bajo ya ce kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu ga gwamnatin Buhari ta wannan fuska. There has been a significant increase in the availability of petrol throughout the country, with the savings of 1.4 trillion on subsidy payments alone. ya ce baya ga wadatuwar albarkatun mai a cikin ƙasa gwamnati ta yi nasarar samun ranar naira tiriliyan guda da biliyan 400 daga lokacin da aka soke tsarin tallafin zuwa yanzu kuma da a ce gwamnati ba ta ɗauki wannan mataki ba babu shakka da waɗannan kuɗaɗe sun tafi ne da sunan tallafin mai with a savings of 1.4 trillion on subsidy payments alone. Haka kuma mataimakin shugaban na Najeriya ya yi tsokaci dangane da asusun ajiya na Najeriya da ke ketare. will help to ease the pressure on the external reserve. In the short run, of course, there will be consequences for inflation. Dole ne mu kawo matakan magance yanayin matsi da asusunmu na ajiya da ke ƙetare ke ciki, ko da shi ce da farko matakan na iya kawo hauhawar farashin kayayyaki, amma bayan babban bankin ƙasa ya fara aiwatar da matakan kasuwar musayar kuɗaɗe za ta daidaita

shi kuwa mataimakin gwamnan kano farfesa hafiz abubakar da yawan ci gwamnan kano abdullahi umar ganduje a wurin taron ya nanata aniyar gwamnatin kano na mara baya ga dukkanin tsare-tsaren gwamnatin tarayya na ci gaban najeriya baki daya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya